Kalangu, studio Haka take studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne zo muku da labarun da farko ga muhimman kanun nasu. Tallafin da gwamnatin Nijar take baiwa kafofin yada labarai masu zaman kansu a jiya mun taɓo maganar a yau studio Kalangu ya hiranta da wasu shugabannin wani gidan TV da na rediyo da ke cikin ƙasa da suka shiga gaban kafofi da ke nan birnin Yamai. A yankin Sanchir Vertu kuma gwamnati ta soke wasu takardun gidaje ga wasu masu zaman kansu sakatare kungiyar dillalan gidaje da filaye ta bayyana damuwarta za ku ji bangarori biyu. rahotonmu na musamman a yau zai kai ku a unguwar Daizabu a Yamai domin ganin yadda ake kera makullayan aikin da wasu iyalai suka gada shekaru da shekaru. tuma da ga naku ɗaya bayan ɗaya Kudin tallafi ga kafofin yada labarai masu zaman kansu da aka raba a ranar Alhamis ya sanya gidan TV gaskiya a sahun gaban gidajen talabijin. Wannan tasha guda da ke zandara na aiki tun a watan Oktoban shekara ta biyu a cewa Darakta Jan na gaskiya TV aiki tukuru ya bayyana matsayin nasu. Biniya Malam Lauli a cikin rahoton wakilinmu na zandar Mustapha Mamman Sani bisa fassar Gungu Muhammad Dantani. Depuis maintenant 5 ans, shekara biyar ke gada da muke gudanar da ayyukanmu a nan yankin zandar gaskiya ta samu jeri na uku na biyu na hudu da na ɗaya kuma hallo na ɗaya haka na nuna muna mutunta ka'idodin da doka ta ƙayyade fuskar ma'aikata abin da ya shafi fannin kes da mutunta raskunar shiga da fitar kuɗaɗe da kuma wajen mutunta dokar tsarin tafiyar aikin balema ta fuskar mutunta yaunin da ta yi a kanmu ayar doka mai lamba takwas ta kundin dokokin tafiyar da ayyukanmu na tilas tilasta muna da mu ba da umarni na ganin an yi daidaito ta fuskar ba da labari tare da baiwa kowa yancin dumawa na faɗin ra'ayinsa. Dama mun sa zuci akan hakan kuma mun sha alwashi dama mu samu jerin farko. Shi yasa dangance da sharuɗan kwamitin sadarwa sai sai muka yi faɗi tashin da ya kamata don mu cika sharuɗan daidai buƙatar tasu. Abun farin ciki ga ma'aikata. To game da wannan batun tallafin kuɗi da gwamnati ke baiwa kafofin yada labarai masu zaman kansu, Radio lol FM da ke dogon dutse ya wuce daga na biyar a shekara ta da goma sha biyar ya komo na farko a shekara ta dubu da goma sha bakwai darakta janar na wannan gungu mai shekaru goma sha bakwai da kafuwa da kuma rasa guda uku a yankunan ƙasa ya yi mamaki zadabawa a cikin hirarsa da alassan kuzi muhammad shekara duk an ka raba wannan tsaraba ta yan radiyuka da telebijiyon in ba mu zama na farko ba muna zama na uku ko na biyu to bana mun samu mamakin da mun ka zama na biyar amma ba komi a je zuwa a dubu biyu da sha shida dalol ta zama na biyar da dubu biyu da sha bakwai mun zama na farko to wannan na dubu biyu da sha bakwai nan shi mun ka hakikanta nan wannan wurin mu na kullum da takardun da mun ka aje na shekarun biyu duka ɗaya ne abin da ba mamaki shine wada ba mu zama na harko ba kun san gidan radiyon dalol da muka kafa shi da zuciya guda muka kafa shi inda muka kafa shi mutane sun karbe shi in an ka ce a kawo takarda yau ko wace irin takarda ta muna da ita dan in gyangali ne muna biyan shi shekara duka sai mun yi raskwana mu ga abin da ya shiga muna abin da muka kashe abin da a saura abin da ko gwamnati ga tambaya kenan. Gwamnatin Nijar ta soke wasu takardun filayen gini na wasu masu zaman kansu da ke sancir Verta a Yamai, matakin da sakatariyar kungiyar masu dillancin gidaje da filayen gini ta nuna damuwa. A cewar Hajiya Zainabu abdul Baje yankin sancir Verta ya kasance tare da amincewar gwamnati. A Salima dai gwamnati ta buƙaci ma mazauna da su farfado da wannan wuri na kayayyakin al'adun tarihin duniya a cikin rahoton Musa Hassan bisa fasarar Balkisa Hamidu. Ba mu iya gane gwamnati ya doci matacci sokewa ko a hana auna hilaye kuma da cewa wasu su ci gaba da yi ni a sani na Centur Vert ta riga ta zama gari tunda akwai gidaje da mutane cici. Wani matakai suka dauka domin su biya diya a doki matakai da cewa baiwa mutane da su ce da zama cikin Centur Vert su kula da ita. Centur Vert ba ta gwamnati ce ba. Akwai kudade da ace hito da da su kasashen waje don kula da ita an riga an toka banna saboda mi zai ba mutane izini su yi gini kuma a ce ya mace pourquoi donner des autorisations et après vouloir revenir remettre en cause ma'aikatar tsara birane ta soke a ranar 6 ga watan nuwamba shekara ta 2018 takardun filayen gini da ke sancirberta na yamai a yau da safe kwaftin da aka ɗora ma nauyin sake fasalta birnin yamai ya kawo karin haske kan kudurin da yau ake cacar baki a kansa a ko'ina wannan mataki zai kawo tsaro ga batun ƙasa da kuma sabbin filaye da ma wuraren kafa unguwa a cewar buƙatar fasalta birane da hanyoyi isufu mamma a cikin rahoton habibu garba bisa fassarar muntari muhammadu Idan eh, aka yi magana soke madubin auna filaye, ba wai ana nufin soke filayen da aka auna ba ne. Za a ɗauki wajen da aka auna sai a soke duka lambobin filayen domin sake rabo. A lokacin ne kowane fili zai samu lambobi ɗaya domin kariya. Wuraren da aka auna idan za a soke wannan awon akwai filayen da za a ije, amma daga baya za a auna filayen a wani bangare Misali idan kuka rasa filinku a wannan waje, to kuna iya samun sa a wani bangare da zaran kwamitin ya yi aiki bisa ma'aunin filaye kirkiro da unguwa babban nauyi ne saboda ana buƙatar kowa ya kasance a cikin walwala kuma kowa da buƙatarsa amma sai an yi kuma sai an yi kariya sai da wannan mataki bai shafi unguwanni na site da fite da kwarata ba. A ranar 11 ga watan Nuwamban shekara ta 2018 wato aka wato a ranar 11 ga watan Nuwamban shekara 1918 aka kawo ƙarshen yakin duniya na farko ta da sanya hannu kan yarjejeniyar ba da kai a dabra da bukukuwan shekaru 100 da amnestis da kuma karama mayakan Afirka yau da safe Rukayya Abdurrahman ta tattaro mana ra'ayoyin bubakar ɗan tsofan sojan da ya yi yakin duniya da sunan nijar a lokacin mulkin mallakan faransa da kuma shamsiya ɗaliba a Britane militar da ke yabo da jaruntakar tsofin soja mu saurare su bisa fassarar mutare muhammadu da balkisa hamidu babanmu tsohon soja ne an ɗauke shi aikin soja ne a cikin sojojin faransa a shekarar 1950 yana da lambar shiga aiki da 17,800 Gabas, ya yi yakin Algeria da Andoshin. mun muna alfahari Faransa ta yi kira ga Afirka kuma Afirka ta karba. Mun samu amfani saboda a halin yanzu ma mahaifiyarmu tana ci gaba da kaba alawus. Kenan Faransa ba ta mance da mu ba kokarin da babanmu ya yi wa Faransa. Ga abun da na rike, tarihin tsohon soje sun gwada zarumtaka, sun yi abun a zo a gani mai mafida wanda ce madubi gare mu matasan yau hakan na bani hamzari ci gaba da gade su. Bayan fadakarwa birnin Yamai ya zame ga ɗaukar matakan ƙwace kayayyakin shisha da kuma tuhumar wasu. Muktar Muhammadu shugaban birnin Yamai na bada ƙarin haske a cikin hirarsa da Jallo Maryama Kenda bisa fassarar Muntari Muhammadu. Et cette fois-ci, nous sommes passés à la vitesse euh, A wannan karon mun ɗauki sandar iko shine ya sanya muka euh, fito a bisa euh, filayen zaman jama'a domin gani da ido idan wannan mataki ana aiki da shi. To sai dai ba haka muka tarar ba. Mun baiwa jami'an tsaro izini duka kayan da suka samu na shaye-shayen shisha su kwashe su. Matasan da muka tarar mun tantance su daga baya aka sake su. Kenan zuwa gaba idan aka sake kama mutanen hakan to ba shika sun tafka kuskure kuma za su haɗu da hushin doka kuma kullum jami'an tsaro za su rinka zagaye a cikin birni a duka wuraren da suka tantance ana shaye-shaye irin wannan kwayoyi na shisha mun baiwa jami'an tsaro duka kayan aiki da ya kamata da ke ba su damar su yi su domin tsaron ayarin motocin da ke kan hanyar bela da doso da ke lalacewa da ta lalace tun yau da shekaru matasa sun kafa gungun-gungu domin aikin taimako da samar da ke samar da kuɗin shiga in inci ahmed saidu shugaban gungun matasa na ƙauyen buka goro a cikin rahoton wakilinmu na doso musa mummuni bisa fassarar gungun muhammad dantani. ko de diya seulement ne on fait. si on voit saboda Allah ne muke yi inda muka ga wata matsala ta bullo daga garin mu dole ne mu zo mu ceci mutane saboda hakan na zo anan da matsala ta bullo sai dai a ce mai gari mai gari idan bayan garin ku an ga matsala kenan ya waje ba kowa ya zo don a ciwo kan matsalar kamin a kai ta gendarmerin dusu. don haka ni nan kowace mota ta faɗi anan take nike zuwa dan Niger dan Benin dan Najeriya goki muke da su kuma bayan garin mu ne abin ke afkuwa kun ga ni ba biya na ba akai ga wanga aiki idan mutum ya ga dama ya ga aikin da nike ya gane taimako ne nike to duk abin da ya bani shine nike karba dare da rana ina nan yan uwana biyu da na yarda da su tare muke dan gware shi dai tuda kun gani na yi dandi idan dan uwanka na cikin matsala to ya kamata ka taimake sa abin da duk ya bada Allah ya sa albarka eh, eh, ce qui t'a donné Dieu va de si barka Ƙungiyar kokowa ta maraɗi na shirye-shiryen shirye gasar cin takobi ta ƙasa a Tilaberi a shekara ta 2019. Wasannin fidda gwani na yankin za su gudana a gidan Runji a ranar 17 ga watan Nuwamba mai zuwa. Ga da shugaban ƙungiyar maraɗi Garba Yakuba da ƙarin bayani. Muna cikin shirye-shirye daga wanda zai fara Lenaf tara ga wata zuwa takwas ga wata suna farawa. An suka ƙari mu haɗu gidan Runji a 15 ga wata wanda ya kama yau. Za mu haɗu a gidan Runji a bude kokowar sha bakwai ga wata za a fara kwambata kokowa to nan ne za mu samu mu gani wane ne ya cancanta ta da shi tun da abubuwa ne na takalisa ne ba mu ba babu ruwan liga cikin wannan zaɓe babu ruwan gwamna cikin wannan zaɓe an turnar nan su ke duba su gani a wanda ya cancanta wani bai faɗi ba wani abun ne kamar sa'a ce ga abin wani sai ga ha'a ƙari bai faɗuwa kenan kaga wanda bai faɗi ba dole sai an ta da shi da mai sa addu'a da mai sa muwankin shi muna kiran kowa da kowa tun tahiya ga ta jama'a ta kasan maradici bismillah ko kuma maradi ta safu ta yi baya kwarai tunda yara gare mu yanzu dole ne sai mun yi hakuri har muke zuwa ƙarfin mai kai in ka ɗauki misali bisa doso ta kai wajen shekara biyar tana wahala amma kaga da Allah ya sa suka raina yaran su sai abin yanzu ya miƙe musu to shine muke fata jama'a su kama To bari mu je a unguwar Desebon inda za mu iske wasu iyalai da suka jima suna kera makullai. A game da haka ne Muntari Muhammadu abokin na aikin namu ya hiranta da Abdu Dan Tsuntsu daga cikin makera na wannan unguwa da ke kera makullai ga abin da yake cewa. A unguwar Dezibon da ke nan birnin mai akwai waɗansu iyalai da suke aikin kira na yin makullan motoci da motuna da dai sauransu a cikin ɗan ƙanƙanan lokaci. Mun yi tattaki a wajen Abdu Turaki ɗan sunsu yana ɗaya daga cikinsu ya bayyana mana yadda suke yin wannan sana'ar. Muna kiluluwa kamar na kofurfor da na motoci. Ta kai shekara tamanin ko ɗari da ana yin sana'ar ganan ta kira daga kakanmu don sunsu aka ce mai. Har ya da ubanmu saraki har yanzu ga mu mu jikokin dan sun su muna ka aikin yanzu can da shi kakan na wanda kun ga da wannan sana'a menene yake kakanmu shina yin kurwa da da shina yin mundaye shina yin bindigogi don yanzu haka in ka zo gidan kallo duk bindigar da ka gani na mize national kakanmu ya yi ta aikin ne akwai baiwa cikinta ko furfor sai an kawo mana shi nan sai mu amshi takardun mutum mu buɗe shi mu yi makile mu tambaye shi wani irin communism yake so mu rubuta da takarda mu bashi ita mota in kilanta ya karye ko kuma ya ɓace yaya ne ake yi sai ku yi wani sabon kile to in kilanta ya ɓace mu zo wajen mota mu buɗe contact mu ɗebe shi daga mota sannan shi ma contact ɗin mu bubuɗe shi mu ga da haƙurin nan suke sai mu bi shi haka nan in Allah ya so mun ka yi shi duk inda yake aiki da mota kuma shi na aiki wani ƙa'idodi ne ake bi idan mutum ya zo ce yana sa ai mai kilif to lalle su police su sun ka kawo mana babbar littahi sun ka ce muna duk wanda ya zo nan ba mu yarda da shi ba mu amshi takardu na yi mu rubuta kuma in miliyar ka ka bamu in dai ka kawo mana hoton kile ba mu yi ne in mun ka gaya ma ka kiya mu sa da hannun polis ko mu ce ka je komsira ka amsu takarda ta ba da izinin a yi ma wanga kile nawa kuke samu misali da wata a'a ba mu kidanya tunda abin da ka samu shi na za ka je ka ɗauka ka ci da iyalinka shi dai kile na mota akwai wanda muka yi jika biyu ɗari uku in kilan moto na kun muna yi ne jika to shi kuma kilet ɗin ko furfuwar bai wuce jika goma sha biyar zuwa ashirin cinikin da muka samu na ko furfuwar ba kullum ba ne kana yin wata guda wata biyu kakin ma ka samu ko furfuwar guda motuna ana ɗan samu tunda suna bacewa suna kallewa ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio kalangu a huta lafiya